Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Ragon jika saba'in shine farashin rago mai sassauci a kasuwannin birni mai ƙarin bayani tare da wakilin masu sayar da raguna. An wadata waɗansu biranen Nijar da gawayi domin magance rashin isasshen gawayi da aka samu a shekarar bara a gashin taruna a sallar layya. Hukuncin ɗauri gidan kaso har na tsawon shekaru biyu shine hukuncin da yake iya rataya ga mutumin da ya shiga gidan wani ba tare da izininsa ba. Muna ɗauke da rahoto na musamman dangance da wannan a cikin labarunmu. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Farashin rago mafi sassauci bisa kasuwannin birni mai shine na jika 70 a cewa wakilin masu sayar da raguna a kasuwanni a kasuwar dabbobi ta Tallage Yakuba Hamidu a hirarsa da Musa Hassan a yau da safen nan. Ana iya samun rago na kwarai. Farashin ya bambanta daga jika saba'in zuwa saba'in da biyar. Don na jika hamsin gaskiya karami ne kwarai. ga ya karami ne kuma baka iya samun na jika hamsin mai mai wanda za ka laye da shi. Fi sabilillahi. Ko can ƙauye ma an muka je sayan. dabbobi sun yi tsada wai ba gare mu bane ne tsadar take don ba za ka iya sayi dabba talatin ka ciyar da su kuma ka rasa neman wata riba don ko ciyar da su ma ai wani yauni ne lalle mun sayo da tsada to amma ba za mu ce ba sai mun samu wata doguwar riba amma za mu daidaita yadda mu ma za mu samu mu fita mun sani akwai matsalar rashin kuɗi to sai dai mu ma haka muka sayo raguna kenan ba mu da zaɓi Sati ɗaya kafin sallar layya an samar da gawayi na gashin taruna a birnin Yamai, agares Zandar da Maraɗi, kamar yadda daraktan shanar na kamfanin da ke samar da gawayi ya bayyana cewa da Zamnau Tahiru a zantawarsa da Musa Hassan. Akwai katifin gawayi sosai kuma mun soma sai da shi ne tun 18 ga watan Yuli. Kuma yanzu haka ana ci gaba da sayar da shi. Zubin da muka kawo na da dama don zai biyan bukatar al'ummar yame. Idan kuka ɗauka ta fannin zubin bukatar al'ummar tana kimanin ton 330. A cikin yankunan ƙasa tuni mun kai gawayin ko'ina kamar a cikin jihar Agadas wanda su daman sun jima da suke amfani da shi kuma akwai shi a zandar maraɗi da arlit a wuraren nan kwarai ko akwai shi isasshe don ko masu wakilcin sai da muna shi ba su turo muna bukatar ƙari ba kenan hakan na nuna suna da katifu isasshe da zai ba su damar biyan bukatar mutane har zuwa ƙarshen gashin raguna. A cikin gunduma Tanut a wannan shekara garuruwa 430 suka yi shuka maimakon 533 daidai wannan lokaci a shekara bara a cewar darakta ma'aikatar gona na gunduma Tanut Lawali Bukari ya ƙara da cewa zuwa yanzu garuruwa goma sha tara ne ba su yi shuka ba duka da yake an yi ruwan farko goma sha ɗaya ga watan Mayu ga abin da yake bayyana wa Zainabu Amadu. wajen abin da shafi na noma damuna ta fara dai tun cikin wanzu muka samu ruwan farko inda muka samu kamar kimanin gari hamsin da biyu wanda suka yi shibuka damuna dai ta cika gaba da tafiya dai lokaci zuwa lokaci akan samu ruwa inda yake yanzu dai abin da gare mu kuma da gari ɗari hudu da talatin wanda suka yi shibuka lalle ba ta kai kama ta bara ba tun da bara awar haka duka gari ɗari biyar da talatin da uku sun yi shibuka yanzu ke na mara sauran gari ɗari da uku wanda ba su samu yin shibuka ba su kuma a cikinsu akwai gari sha tara wanda ke sulon farko ba su samu ba kenan wannan sauran 78 eh, su sun yi shuka shuka lalacewa ta saboda bana bera bayan wannan abin da shafi kama fannin elvaji to nan wurin su abin da ke ciki wajen fannin dai abincin dabobi da yake ba an samu ciyawa isassa a cikin karkara kuma ga sabuwar ciyawa ta kawo da dabobi ba su matsalar ciyawa sai kuma wajen abin da shafi fannin lahiyar su akwai eh, magunguna da aka yi da yawa don a kare lahiyar dabobi. A cikin yankin jihar Agades daminar shekarar bana ta kankama sai dai ruwan sama sun zo da ɗan tsambare a waɗansu wurare. Wannan shine sakamakon da ya fito daga ministan da ke kula da ma'aikatu a wani rangadi da ya gudanar a cikin jihar. Minista Yusuf Bakar ba kai a hirarsa da Musa Hassan. Musa a shimfiɗar yankin sabkar damana ta shigo da gaggawa ko da yake tana da ɗan tsambare kan lokaci kuma wuri zuwa wuri. a fannin albarkatun gona an tana da kimanin ton 68 na iruruwa na masara wake da albasa kimanin ton 2,300 na taki fiye da lita 5,000 na maganin feshe leda 2,300 na garin magani nan kan ba a fuskantar wata matsala a fadin jihar baki daya a fannin kiwo an tanada fiye da ton 2,000 na abincin dabbobi wanda gwamnati da abokan hulɗarsa suka tallafa yanayin lafiyar dabbobi kuma an yi wa dabba miliyan ɗaya da dubu ɗari uku huji gulaben da dabbobi ke samun su yi ban ruwa sun wara tumbasa abin zai kawo sauƙaƙa ga ban ruwan dabbobi wuri zuwa wuri farashin dabbobi kuma ya hauhawa inda zai baiwa makiyayan damar cin moriya ministan hulɗa da ma'aikatu kenan a hirarsa da musa maman mutane biyu ne suka mutu talatin da ɗaya suka jikata bakwai daga cikinsu mummuna jikata wannan shine sakamakon hatsarin mota da ya faru a bisa hanyar Agadastawa, tawa a jiya lahadi motar aliza ta yi wato ta saki hanya ne kilomita 20 daga garin tamaya inda ta faɗi a ɓangaren ta na hagu a cewar kwamanda na jami'an gendarmerie ta agades nuhu bubakar kamar yadda yake wato yake bayyana wa wakilinmu na agades a cikin wannan sati ne a nan ya mai ma'aikatar makarantar wato doce wale suka shirya wani zaman taron wayar da kawunan 'yan jarida a kan rikici da yawan 'yan jarida ne suka fito da suka fito daga cikin shahohin ƙasar nan suka ɗaukar wannan horo a game da yadda za su wallafa labarai a lokacin rikici ga dai ƙarin bayani ta daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan horarwa wannan taro na ƙara ilimi ɗan jarida na duka jahohi na nan ƙasar Nijar domin su zo su ƙara musu haske dangance da ɗabi'o'in da ɗan jarida ya kamata a ce ya yi a lokacin rashin zaman lahiya. Ƙasar mu ta Nijar tana fuskantar matsaloli na rashin tsaro a yankin Difa, yankin Maraɗi wajejen Madarun fa ana samun hari-hari sosai, ana samu rashin kwanciyar hankali. To ɗan jarida shine ke ba ma mutane wannan labari na yin da harkokin wannan suke wa kanuwa sun kira mu domin su nuna mu yaya ya kamata a ce mun tace labarin mu kamun mu watsa shi ga al'umma su samu wannan labari ya ne ya kamata mun diba mun yi binciken kwakwaf mutanen da suka bamu labari labarin da suka bamu daidai ne labarin nan yake koko labarin nan a'a labarin hoge ne ba hakanan yake ba Faɗaɗa kare haƙƙin yara a Nijar shine taken maudu'in satin da ya gabata a doso tsakanin UNICEF da cibiyar kula da kafafe da cibiyar kula da fina-finai da kuma hukumar koli ta sadarwa da ma ofishin ministan da ke kula da raya al'adu. wato wakiliyar asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ta ba da dalilin wannan zaɓi bisa ga matasa ga abin da take shaidawa ausi abdurrahman Yadda kishi sattin na al'ummar ƙasa matasa ne, matasa su ne manyan gobe, su ne makomar ƙasa. Kenan idan ana son gina kyakkyawar makoma dole ne a dama da matasa. A girka hanyoyi na canza mai yau da matasa domin suna da kokari, suna da hazaƙa. Abin da ya rage musu kawai shine a basu damar su bayyana ra'ayoyinsu kan makomarsu wadda ita ce makomar ƙasa ga baki ɗaya. Wannan shine dalilin da ya sa muka mai da hankali kan matasa domin idan sun gane hakkokin mata, sun gane ne hakkokin yara ina kyauta zaton cewa za su kasancewa masu kare 'yancin yara bayan sun girma a kazalika za su kare hakkokin mata zuwa gaba idan sun girma sun zama uwaye ko kuma ubanni gaskiya wannan tunanin kan matasa ya yi daidai Ƙungiyar ɗalibai na Dogon Dutse sun ba da waɗansu darussa kyauta tsawon wata ɗaya ga ɗalibai a cikin wannan lokaci na hutu ga 'yan makaranta daga aji ɗaya har zuwa terminal. Wannan yana daga cikin tsarin ƙara hubasa na samar da ilimi ga ɗalibai. Musa Dubu Muhammad Bashar, mamba ne na ƙungiyar, ya yi wa Abdulaziz Danyuma ƙarin bayani. pendant les vacances le club a lokacin zaman hutu club din ya ga da ya kamata ya zo a dogon dutse domin shiryar da ba da darussa zuwa ga yan asalin kwamin din dogon dutse yau shekaru da dama ke ga da club din ke shiryar da wannan tsari a duk lokacin da aka shiga zaman hutu don a kara ma kannan mu ilimi mu kanmu mun samu wannan tallafi daga na gaban mu sai muka ga mu ma ya waje ba mu yi iya namu kokarin club din kansa gurinsa dai shine na karfafa zamantakewa haɗin kai da taimakawa juna tsakanin ɗalibai 'yan asalin kwamin ɗin dogon dutse da aiwatar da ayyukan ci gaban tattalin arzikin wannan kwamin ɗin don haka ne muka shirya wannan ba da darasin tun daga aji na ce har zuwa aji terminal gaskiya muna jan hankalin ɗaliban da su halarta kuma su mai da hankali sosai don ku a ƙarshen dukkan darussan muna gudanar da jarabawar gwaji gwaji da muke kammalawa da ba da tukuici. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu la'akari da kasafin kuɗi cewa da Rotap sun shirya wani ayari domin faɗakar da al'umma na jihohi takwas na ƙasar Nijar a kan sabon tsari da ake kira ETA. domin tabbatar da kudaden da ake samu ta hanyar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa an saka su a cikin kyautata rayuka na al'umma. Ai Sami Chiroma Muhammad darakta ne na tsarin Proje Rotap ya yi wa Mustapha Maman Sani ƙarin bayani a yayin da suke mataki na jihar Zandar ga abin da yake cewa. To a shekara da 2007 gwamnati ba ta taɓa zuba jimillar kuɗi ga baki ɗaya na tarar haƙo da ma'adinai da ya kamata jihohin da ake haƙo da ma'adinai su samu. Kuma sannan wani lokaci gwamnati tana zuba kuɗi ne cikin latti kuma ko ta zuba su ba su taɓa cike giɓin buƙatar jama'a ba. Gwamnati ba ta girmama dokokin da aka shimfiɗa bisa haƙo da ma'adinai. Tun shekara 2014 biyo bayan wata buƙata da aka aka mika an yi wa kundin hako da man fetur gyaran fuska inda jihar Zandar tana da 'yancin ta samu wannan kaso na kashi goma sha biyar cikin ɗari. Amma har yanzu jihar Zandar ba ta taɓa amfana da koda dala ɗaya ba domin wannan ci gaba. Yanzu kwa sai rahotonmu na musamman shiga cikin gidan mutum ba da isininsa ba laifi ne da ƙudiri na 271 na kundin hukunta laifuffuka na ƙasar Nijar yake iya hukunta mutum ɗauri tsawon shekaru tsawon wata uku zuwa shekaru biyu tare da cin tararsa daga jika goma zuwa jika ɗari biyar ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin ƙarin bayani tare da juju goje maimuna gazibo. dirarwa mutum cikin gida laifi ne da doka take hukuntarwa ko da mai gidan haya ne bai da izinin shiga cikin gidan mutum ya tambaye shi kudin haya bai da hurumin yin haka a dokance kamar yadda juju maimuna goje ta bayyana Laifin shiga cikin gidan mutum ba tare da izinin shi ba na da hukunci a bangaren ayar doka na uku na kundin shari'a bisa kan ayar doka ta 271 ta ce dukka mutunan da ya shiga tare da barazana cikin gidan haya ana iya hukunta shi wata uku zuwa shekara biyu na zaman gidan kwaso da cin tara daga shika goma zuwa shika ɗari na kudin sefa kana tsammanin cewa kana biya biyar mutum kuɗin haya wannan bai baka damar shiga cikin gidan shi kana jiran sai in ya huto ka tambaye shi kuɗin ka a lokacin da za ka amfani domin shiga cikin gidan mutum ba tare da izini ba za a iya ka bayan fada shiga cikin gidan mutane domin gida keɓaɓɓe ne na mutum dukkan lokacin da mutum ya hana ka shiga ya kamata ka tsaya À chaque fois que quelqu'un vous interdit de fouler le sol de sa maison, vous devez vous arrêter là. Waye kamata ya shigar da kara idan aka bishirewa wannan doka? Babban alkali, gendarmerie da police su ne doka ta ba izinin binciken laifin. Menene hukunci? Ana iya tuhumarka da liƙe ka daga wata uku zuwa shekara biyu gidan kwaso tare da cin tararka daga shika goma zuwa shika ɗari na kuɗin sefa. Zamanka mai gida wannan bai baka incin shiga cikin gidan haya in kana so in bai biya ka kuɗin hayar ka ba kana iya ka kai karashi wurin alkali da zai karar shi in ya huce lokacin da alkali ya bashi na biya kuɗin hayar ka kana iya ka fitar da shi to karshen labarun kenan a kasance lafiya